Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 19 ga watan Nuwamba shekarar 2018 kan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, baba ya ko makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin saduwa da kuwa daidai wannan lokaci. Kafin ku ji mu ga kanun labarai. To baba jiya talata wani alkali a nan birnin Washington DC ya nuna rashin jin daɗin sa ayunan game baiwa shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn kan karya da yau masu bincike a maganar da ya yi da 'yan makonni kafin Trump ya hau mulki da ƙasar Rasha. 'yan majalisun jam'iyyar republican da democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu yayin da shugaban kasa donald trump ya sassauta lafazinsa na barazanar rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan haka kuma wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya da ke yaƙi da cin zarafin mata inda ake tashin hankali ta faɗi cewa irin wannan tashin hankali ya ƙaru sosai a sudan ta kudu To kanan labaran kenan bayan kun gama jin labarai za ku je cewa wasu 'yan bindiga a jiya sun harbe tsohon babban hafsan hafsoshin Najeriya da ake kira air Chief Marshal Alex Bade har lahira. armed forces of Nigeria, not armed forces of a political party, not armed forces of anybody. We are armed forces of Nigeria and we remain apolitical. Marigayi, tsohon babban hafsan rundunar tsaron Najeriya, Air Chief Marshal Alex Bade kenan. wanda a jiya wasu 'yan bindiga suka bindige har lahira masana kuma na ci gaba da yin sharhi akan cece kuce da kunno kai tsakanin sojojin najeriya da kungiyar amnesty international bisa zargin da sojojin ke yi cewa suna yi wa najeriya zagon kasa bayan haka kuma madina dauda za ta shigo mana da shirinta na demokaradiyya a yau amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. Jiya talata wani alkali a Washington DC ya nuna rashin jin daɗin sa ainin ga mai baiwa shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn akan ƙaryar da ya yi wa masu bincike akan maganar da ya yi da rasha 'yan makonni kafin Trump ya hau mulki, amma kuma ya jinkirta yanke masa hukunci. Alkalin kotun tarayya na gunduma Emmett Sullivan ya ce ba zai ɓoye rashin jin daɗinsa da damuwarsa ba kan abin da Flynn ya yi kafin daga baya ya amince da buƙatar lauyoyin Flynn na soke zaman yanke hukuncin. Flynn ya tabbatar wa alkali Sullivan cewa ya sani ba ƙaramin laifi ba ne a yi wa masu bincike karya a lokacin da suka tambaye shi zanta wasu da jakadar rasha na wancan lokacin a Amurka, Sergey Kislyak. alkalin ya faɗa wa filin cewa abin da ya aikata babban laifi ne kuma cin amanar ƙasa ne mai bincike na musamman rabin mula ya bayar da shawara kan ɗan shekaru 60 a duniya filin kuma tsohon janar na soja wanda a baya ya taɓa zama shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta soja da kada a yanke masa hukuncin da zai kai shi ga gidan yari saboda irin haɗin kan da yake baiwa binciken da yake gudanarwa kan alakar kwamitin kamfen ɗin trump da rasha da kuma ko Trump ya karye doka a yunkurin dakatar da binciken da ake. Amma alkali Sullivan ya ce ba zai iya tabbatar da cewa filin ba zai je gidan yari ba idan haka yanke masa hukunci a watan gobe. 'Yan majalisun jam'iyyar Republican da Democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu yayin da shugaban kasa Donald Trump ya sassauta lafazinsa kan barazanar da ya yi na rufe ayyukan gwamnati a karshen makon nan. bayan da trump ya ce zai yi alfaharin rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan bukatarsa ta gina katanga akan iyaka jiya talata trump ya faɗa ma labarai cewa za mu sa ido mu ga abin da zai faru da akwai sauran lokaci muna buƙatar tsaron iyakarmu za a fara dakatar da wasu ayyukan gwamnatin tarayya amurka ranar juma'a idan har majalisa da fadar white house ba su amince da kudirin kasafin kuɗi na gajere ko dogon lokaci ba sama da ma'aikatan gwamnatin tarayya dubu ɗari takwas ne za a dakatar daga aiki ko kuma su yi aiki amma ba za a biya su ba lamarin da babu wanda yake son ya ga ya faru ana mako guda kafin sallar kirsimeti Trump da yana son dala biliyan biyar domin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, amma shugaban 'yan majalisun dokoki da na wakilai na jam'iyyar Democrat sun ki amincewa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ranar Lahadi da ta gabata ne shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara Damascus lamarin da ya baya wato ya ba yawancin masu sa ido mamaki. A cewa kafan ya labaran larabawa ziyarar wata dabarar kasar Rasha ce na dawo da shugaban kasa Bashir al-Assad da gwamnatin cikin harkokin siyasar larabawa. وفيه وصل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان بعد ظهر اليوم إلى مطار لوكacin da gidan talabijin ɗin Siriya ke sanar da ziyarar shugaban Sudan Umar al cikin mamaki kamar yadda masu sa ido ke yi wannan ita ce ziyarar farko da wani shugaban kasar larabawa ya kai siriya tun lokacin da aka kori gwamnatin assad daga ƙungiyar ƙasashen larabawa a shekarar dubu biyu da goma sha 2011 jaridar ashar kalawasat mallakar gwamnatin saudiya ta fitar da rahoton da ke cewa makasudin ziyarar shine aikawa da saƙo cewa manyan kasashen larabawa a shirye suke su baiwa gwamnatin siriya damar sake shiga kungiyar. gaskiyar magana akan bashir wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke nema ruwa a jallo ya yi tafiya zuwa siriya akan jirgin rasha hakan na nuna cewa rasha na sha'awar haɗa shugabannin biyu bashir da assad waɗanda yawancin shugabannin ƙasashen yammaci suka juyawa baya. Wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da cin zarafin mata inda ake tashin hankali ta faɗi jiya talata cewa irin wannan tashin hankalin ya ƙaru sosai a Sudan ta kudu cikin wannan shekarar kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin kare yawan yin fyaɗe. A shekarar 2018 an sami yawaitar batutuwan da suka shafi cin zarafin mata a yankunan da ke fama da tashin hankali a cewar Primalia Fatin lokacin da take faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta hoton bidiyo daga london yawan mutanen da lamarin ya shafa a shekarar 2018 sun kai 1,157 wanda hakan ke zama mafi yawa da aka taɓa samu cikin shekaru uku da suka gabata fatan wadda ke zama wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan cin zarafin mata a yankunan da ake fama da tashin hankali ta ce cin zarafin mata a sudan ta kudu ya zama ruwan dare kuma ana yi ne domin cin zarafin matan da kuma bangaren da suka fito yawanci na kabila ko jam'iyyar siyasa da suke an bayyana masu irin wannan cin zarafi a matsayin sojojin gwamnati da mayakan 'yan aware. daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ɗaga wata uwa daga ƙasar yemen kafa don dokar wato kan dokar trump ta hana wasu ƙasashen musulmai shiga amurka inda aka ba ta damar shiga amurka domin ta kasance da ɗanta maras lafiya ana sa ran shema wila za ta isa birnin san francisco a yau laraba inda ɗanta mai shekaru biyu abdullah hassan ɗan ƙasar wato ɗan ƙasa amurka ke fama da rashin lafiya wanda yanzu haka na'ura ce ke taimaka masa wajen yin numfashi mahaifin yaron ali hassan wanda shi ma ɗan ƙasar amurka ne yanzu haka yana tare da ɗansa a jihar california labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne bane jiya sun harbe tsohon babban hafsan hafsoshin najeriya m chief marshal alex badin har lahira daga abuja kuwa ga hassan mai da kaina ya aiko mana da wannan rahoto We Marigayi, tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, kuma tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya air chief marshal alex bade kenan wanda a jiya wasu 'yan bindiga suka bindige har lahira cikin wata sanarwa da ya aiko mana kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya air Commodore ibi kulle dara mola ya ce an bindige tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojan najeriya ne akan hanyarsa daga kefi zuwa abuja lokacin da yake dawowa daga gonarsa. Tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojan saman Najeriya, Air Vice Marshal Alkali Mamu na ɗaya daga cikin mukarraban marigayin. Air Chief Marshal Alex Bade mai gidana ne. Mun fara aiki da shi tun ina karamin soja a Kaduna. Ba abin da za mu ce wannan babban rashi ne ana. Har yanzu I am still in a shock. Ban ga dalilin da za a zo a yi wannan ta'adi ba. ko ya rike babban hafsan rundunar sojan sama kafin daga bisani ya rike babban hafsan tsaron Najeriya gaba daya da ya rike a karshen aikinsa na soja kamar za ka iya tuno irin rawan da ya taka misali Air Chief Marshal Bade ya yi Chief of Air Staff ya karba daga hannun Air Chief Marshal MD Umar duk ayyuka masu kyau da oga md umar yi oga ba da ya ci gaba da wannan ayyukan ya raya air force kuma ya training din mutane da yawa da aka zo aka ga kwazon shi shine lokacin mulkin president ebele agulla jonathan ya bashi promotion ya mai shi chief of defense staff a wannan lokacin ana cikin yakin boko haram da ba don kokarin da suka yi ba da ba a samu ma an yi election na 2015 ba kamar wannan yawan kashe-kashe da ke faruwa a Najeriya a halin yanzu wannan me yake nuna a sha'anin tsaron ƙasa? To, abin da mu za mu gaya ma gwamnati shine ta ci gaba da kokarin tsare jama'a don yanzu gaskiya in har foster general na nigerian armed forces za a iya same shi akan hanya a kashe shi to fa abin al'ajabi ne a wannan ƙasa ta mu a yau. An haifi Air Chief Marshal Alex Bade a ƙauyen Vintim da ke karamar hukumar Mubi ta Arewa a jihar Adamawa a shekarar 1957. Bayan kammala karatun firamare ne kuma ya wuce zuwa makarantar sakandare da ke villanova da ke numan a jihar adamawan kafin daga bisani ya wuce zuwa makarantar horas da hafsoshin soja ta nda da ke kaduna inda ya kare a shekarar 1977 sannu a hankali ya yi ta samun girma da mukamai inda ya kai kololowar mukamin rundunar sojan saman najeriya a matsayin babban hafsan hafsoshinta na goma sha takwas kafin daga bisani kuma ya kure mukami a gidan soja inda aka naɗa shi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya baki ɗaya kafin daga bisani ya yi ritaya bayan ɗarewa mulkin shugaba muhammadu buhari hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya mai gina ra mai mai gina ra. sannan tsoro na ramin mugunta. Gargaɗe mai gina mugunta. Ku gargaɗe mai gina mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. Kai dai mai gina ramin mugunta, to ka gina daidai ƙaurinka, watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. Allah a hali da ake ciki kuma headquarter eh, wato sojojin najeriya ta kira da a kulle ofisoshin amnesty international da ke najeriya bisa zargin tana yi wa najeriya zagon kasa da kuma kasancewa barazana ga sha'anin tsaron kasan har yau dai ga karin bayani daga hassan mai na kaina daga abuja hedikwatar sojan najeriya ta yi zargin cewar amnesty international na son wargaza najeriya a hirar da ne da shi a baya bayan nan kakakin hedikwatar tsaron najeriya brigadier general john agim ya koka bisa irin taketan kungiyar na amnesty international and i can tell you emphatically that amnesty international is against nigeria not the military zan iya gaya ma karar cewar amnesty international na adawa da najeriya ba wai sojoji ba na faɗa a baya cewar in amnesty international na da wani korafi akan kuma wani jami'in soja ne in yi ritaya mai zai hana su kai shi gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kama yanzu kwamandojinmu nawa ne suka yi ritaya kuma nawa aka kai su gaban wannan kotu yanzu da ake ta yamadidin sojojinmu na cin zarafin bil'adama a shiyar arewa maso gabashin najeriya shin kama san mu nawa ne 'yan asalin wannan shiya do you know how many of our commanders are from the north ganin yadda hedikwatar sojin kasa ke kiran a rufe ofishin na amnesty a Nigeria a cewar wani masani farfesa muhammad tukur baba hakan ka iya nuna Nigeria. a matsayin kasar da ake nuku-nuku a kan 'yancin bil'adama. Su kansu sojojin Najeriya wannan yaƙi da suke fa ba wai yaƙi ne da aka san yaƙi na kullum ba. Wani irin yaƙi ne da ni ina gani ba su samu horo a kama abin da ake kira yaƙin sarika noke ba. Haka ƙungiyoyin nan dole za su rinka ganin ƙasƙancewa da kuma dai wasu kurakurai da sojoji suke yi. Amma rufe ofis ba zai kawo mana wani tasiri ba. Jama'a za su ga cewa akwai abin da ke boyewa shi yasa ake son a kore su a rufe ofisoshin comrade ibrahim garbawala wani dan gwagwarmaya ne a najeriya wato malam hassan babu yadda za a ce lokaci guda a to a ce kungiyar amnesty kungiya da ta yi tasiri a duniya wadda aka san da ita kasashe suna da yawa kusan ce maka babu kasar da ba amnesty ba sa shiga su aiki a duniya da za a wayi gari a ce da su kai wai sun zo najeriya sun zama wai abokan gaba na gwamnati ko na soja hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria kuma da Allah a gaishe ka Malam Hassan. A shirin na hantsi kuma za ku kuma ji wato bayanai da masu ruwa da tsaki suka yi a kan wato a fannin ilimi a kan takaddaman tsakanin kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da gwamnatin tarayyar Najeriya. Maganan gaskiya shine waɗanda ya kamata su nuna wa gwamnatin cewa abin nan da ya kamata su yi ba su yi ba irin su kamar su minister of education yanzu nan da muke tunani cewa in ya zai yi abin da ya kamata years back shekarun baya kenan muna yawan ganin rubuce-rubucensa akan ilimi yadda take taɓarɓarewa jajircewarsa akan ci gaban da za a ba ilimi amma yanzu mun gansa akan kujera yanzu kamar bacci yake To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto akan wannan batu. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe goma sha biyu ne da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. cikin shirin namu na yau, za mu ji dalilin da ya sa shugaba Muhammadu Buhari bai amince da sabuwar dokar zaɓe da majalisar ƙasa ta aika masa ba, sannan mu ji abin da dokar ta ƙunsa. Ni ce Madina Dauda. A wannan shiri namu na yau, za mu fara bita ne akan sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2018, wanda Majalisar Dokokin Ƙasa ta aika wa shugaba Muhammadu Buhari kusan watanni biyu kenan da suka wuce. Da farko za mu yi duba da dalilan da suka sa shugaba Buhari bai sa hannu a dokar ba. Gashin shimfiɗar da wakilin sashen hausa umar faruk musa ya yi akan dokar a daidai lokacin da ake ƙoƙarin watakila shiga kafar wando ɗaya tsakanin majalisar ƙasa da fadar gwamnatin tarayyar najeriya dangane da ƙin sanya hannu ga sabon ƙudurin dokar zaɓe da shugaba muhammadu buhari ya yi a kai mai neman mukamin shugaban ƙasar najeriya ino jam'iyyar pdp atiku abubakar ya fito fili ya ce idan shugaba muhammadu buhari da gaske yake yana so a yi zaɓe na gaskiya da adalci to ya rufe idon sai ya sanya wa dokar hannu sabanin kemimin da ya yi ya ce ba zai sa hannu a kai ba tun lokacin kuwa aka yi ci gaba da yancece ku ce a cikin kasa dangane da masu goyon bayan wannan matakin na shugaba buhari da waɗanda ke da sabanin haka akan haka na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta apc na ƙasa mai malabuni domin in ji hujjojin da shugaba buhari dogara da su wurin kin sanya wannan kudirin doka hannu duk da kuwa muhimmancinta da kuma irin tanade tanadi da ake ganin an sa a ciki wanda zai iya inganta zaɓe a najeriya kamar haka to alhamdulillah kamar yadda aka sani najeriya da tana ɗaya daga cikin ƙasashen ecowas da kuma au kowa kuma ya san akwai kuduri da muka sa hannu ba a canza dokokin zaɓe wata shida kafin zaɓe na biyu dukkan zaɓuɓɓuka na fidda gwanaye na cikin gida da jam'iyyu suka yi an yi su ne a tsarin ka'idan kundin zaɓe wanda ake amfani da shi yanzu so babu dalilin da shugaban muhammadu buhari wanda ya san najeriya tana daga cikin ko kuma jagora ce ma a ƙasashe na ecowas da kuma au ya saba a ka'ida na abin da najeriya ta amince ta sa hannu amma ko kafin lokacin an daɗe da tura mai wani ƙudurin doka bai samu ta hannu ba ba ganin inda ya yi da wuri da watakila waɗannan muhimman abubuwa na canje-canje da gyare-gyare da ke cikin wannan sabon doka da zai taimaka ya samu ma nasarar zaɓe nan gaba. Eh to ai kasan shi don majalisa ta yi doka ta tura shugaban kasa ya sa hannu ba kawai zai sa hannu don sun tura masa bane dole a duba ga in akwai tsumbure a ciki a cire su yanzu idan alal misali majalisa ta nuna karfi da kudirin da doka kasa ta bata na yawan mambobi su sa hannu a wannan kudirin doka ba ganin kamar za a tilasta shugaba buhari sai ya bi wannan sabon tsarin ai ba za su samu mambobin ba ba za su samu biyu bisa uku da za su yi wannan ba saboda shi saba ka'ida ba shi ne bin doka ba bin ka'ida shi yin bin doka mai neman takarar shugaban kasa kamar atiku abubakar da ozi sele sun fito sun ce idan shugaba buhari da gaske ke cewa yana su a yi zaɓen na gaskiya da adalci a najeriya ya sanya ma wannan dokar hannu wani martani za kuma da dangane da wannan matsayin eto eh wannan doka dai ba shugaban muhammadu buhari ne ya tsara ta ba shi kansa sakamakon wannan dokan ne da wannan dokan aka yi zaɓen 2015 me ya canzo a ciki ka san dai babu ko kowa da ya san gida da waje an yi alasan barka wannan zaɓe na 2015 so babu wani dalili da zai sa wai wannan kundin ita ce kadai mizanin sahihiyar zaɓe sannan kuma in ba a manta ba ai hawan ga mulki zuwa yanzu an yi zaɓuɓɓuka da dama wasu jam'iyyar apc ta ci wasu jam'iyyar apc ta faɗi da akwai wani abu da ba sahihiya ba ce da ba a yin sahihiyar zaɓe da fin karfi ake nuna ko kuma kwange a tsarin zaɓe da sai an tursasa apc ta ci mai ne kenan daya daga cikin shugabannin jam'iyyar apc a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya madalla yanzu za mu ji abubuwan da aka gyara a dokar daga wurin shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe a majalisar dattawa sanata suleiman nazif duk abin da ya damu 'yan najeriya mun tabbatar da cewa an saka a ciki duk abin da ya damu shugaban kasa ya ki yadda da shi a wancan lokacin a wannan lokacin mun yi gyara a kai an cire abubuwan da bai kamata suna ciki ba sannan an sa abubuwan da za su kawo gyara a inec su tabbatar da cewa zaben 2019 an yi shi cikin lumana an yi shi cikin zaman lafiya an yi shi da duk wani dan najeriya zai tabbatar da cewa zaɓe ya yi inganci kuma zaɓe ya yi kyau musamman section 49 wato sashi 49 uku da hudu na wannan doka na inec doka ce wanda take magana akan card reader wanda kowa ya sani zaben 2015 din nan card reader na daga cikin abubuwan da suka sa jam'iyyar adawa ta yi nasara a wannan lokacin zai muka ƙara gyara wajen tabbatar da cewa card reader ta zama doka dole ne a yi amfani da card reader sannan kuma mun sa a cikin wannan dokan cewa awa uku zuwa karshen zaɓe in ba a kawo kadrida mai aiki ba wanda yake aiki a ɗaga zaɓen nan sai washe gari amma duk da magana za a ɗaga zaɓe zai washe gari in mutum ya ji zaɓe ko yana cikin zaɓe ko an gabatar da zaɓe ya zama na cewa wannan unit ɗin ko kuma ward ɗin da kadida bai aiki ba ba zai shafi gaba ɗaya ƙuri'unsa ba to inec ta tabbatar da cewa ta declare nashi wina a wannan zaɓen nan so duk wani gyara da ya kamata mai munyi sannan maganan primaries yadda aka ce kwanaki 150 da kuma ya zama da cewa zuwa casa'in kwanaki casa'in kafin a zo ranar zaɓe an gama primaries duk wa'annan mun saka a ciki duk abubuwan maganar logo in babu logo sannan mun tabbatar da cewa akwai sashi na 120 d da e da yake magana akan cewa duk wanda aka kama da fake voters card to in allah ya da alkali ya mai hukuncin zuwa shekara biyar a prison sannan kuma in aka kama ka da katin wani wato ka je ka ɗebo katunan mutane ka rike an kama ka da katin mutane to ka tabbatar da cewa alkali zai baka shekara biyu a gidan yari. To distinguished wannan ya nuna cewa abubuwa da shugaba Buhari ya nuna baya so kun gyara su kenan? Ba shakka duk abubuwan da shugaban kasa ya ce baya so su ai ba ma wai ya ce baya so abin da ya faɗa shine a wasu e bai amince da su bane domin yana gani cewa wannan hurumin INEC ne su gudanar da wannan abu a wasu kuma dan gyara ne na maybe abu kaman a ce za a sa a aka sa bi ko kuma ya kamata a ce abu na wajen sashi na ɗaya aka kai shi sashi na biyu su ma duk an gyara a kai sannan da abubuwan da ya ce bai yadda bai amince ba wannan ma duk an cire so abin da kwamiti ta yi yanzu shine duk abin da shugaban kasa ya ce bai amince da shi mun cire sannan zai muka yi la'akari da duk abubuwan da inec kuma suke so wato zai kawo gyara wa inec muka saka sannan duk abin da zai kare hakkin wanda zai tsaya zaɓe muka saka sannan duk abin da zai tozarta wanda ya tsaya zaɓe shi kuma muka cire sannan muka tabbatar da cewa bugu da ƙari abin da zai kawo ɗan najeriya ya san cewa zaben ya gudana kuma an tabbatar da cewa bayan zaɓe ƙuri'an da ka bayar za ta yi amfani nan ma mun tabbatar da cewa mun gyara a kai duk abin da zai sa 'yan najeriya samu zaman lafiya da kyakkyawan zaɓe mun tsaya mun mai da hankalin mu to wa'annan dokokin mun yi su bisa alakarin abubuwan da za su gudana a 2019 anya wannan gyara da kuka yi eh, distinguish bai makara ba kuwa ai bai makara ba wato abubuwa ne kashi biyu ai yanzu ma inec tana amfani da dokoki wanda aka yi shekaru da suka wuce saboda ba a sa hannu a wannan ba so babu abin da ya tsaya amma daga ranar da aka sa hannu to dokokin da aka yi wanda aka riga aka yi amfani da tsohon doka sun wuce kamar yadda ake cewa an sai da forms na 'yan takarkaru na takarar shugaban kasa na wasu jam'iyyar miliyan 45 na wasu jam'iyyar miliyan ashirin takarar gwamna a wani miliyan ashirin da biyu da sauransu wayannan abubuwa ne wanda a wannan doka ba mu yarda da wannan tsarin ba abinda muka ce takarar shugaban kasa duk wani fom na takara naira miliyan goma ne takarar gwamna naira miliyan biyar ne haka na sanatoci miliyan uku da biyu haka 'yan majalisu duk wa'ina abu a kasa sannan kuma bugu da ƙari mun yi sake ƙari da babban abin da ya damu 'yan najeriya wato ya zamana cewa zaben general election sashi 91 yana magana akan cewa kudaden da aka amince dan takara iya amfani da su kasu wuce wannan kudada kamar na zaben shugaban kasa naira biliyan biyar aka yarda dan takara ya kashe kar ya wuce naira biliyan biyar daga naira daya har zuwa biliyan biyar zai iya in yana da dubu goma zai iya kashewa in yana da dubu ashirin in yana da miliyan daya miliyan goma har miliyan dubu biyar zai iya kashewa a takarar shugaban kasa a takarar gwamna kuma an amince cewa daga naira daya zuwa naira miliyan dubu an yadda dan takarar gwamna zai iya kashewa wajen motoci wajen billboard wajen bana wajen duk wani al'amari na, na gudanar da zaɓe na maybe ofisoshi da sauransu amma ban ce wai biliyan ɗaya ba zuwa biliyan ɗaya muke magana daga naira ɗaya in naira ashirin kake da shi in dubu talatin kake da shi in dubu ɗari kake da shi duk ya sannan na sanata mun yarda cewa naira miliyan 250 aka kiyasce zuwa naira miliyan 200 ba a bukatan ka kashe ya fi naira miliyan 250 so daga miliyan daya ko dubu daya zuwa miliyan daya in ma miliyan biyar kake da shi ko miliyan daya zai ka kashe kayanka amma kar ya wuce miliyan 250 sannan kuma a shi ma na dan majalisa na tarayya shi kuma an ce naira miliyan 100 za ka iya kashewa har ya kai mai naira miliyan ɗari in ba ka da naira miliyan ɗari in ma miliyan goma kake da shi ko biyu ka kashe wannan a kan gudanar da zaɓe sannan ba a yadda da guduma wanda ya wuce naira miliyan goma ba wannan shi ne ke cikin kundin tsarin nan na gudanar da ayyukan ainihin. iyakacin abin da lokaci ya bamu dama a kai kenan yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora kan wannan batu na dokar zaɓe inda za mu ji bambancin tsohuwar dokar da wannan sabuwa wanda ake ta muhawara a kai A madadin wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa da Sanata Suleiman Nazif, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya. To a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice jiya talata wani alkali a Washington DC ya nuna rashin jin daɗin sa ainihin ga mai baiwa shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn kan karyar da yi wa masu bincike akan maganar da ya yi da eh, wato ya da Rasha 'yan makonni kafin Trump ɗin ya hau mulki amma kuma ya jinkirta yanke masa hukunci. alkalin kotun tarayya na gunduma emmett sullivan ya ce ba zai iya ɓoye rashin jin daɗinsa da damuwarsa ba kan abin da flynn ya yi kafin daga baya ya amince da buƙatar lauyoyin flynn na soke zaman yanke hukuncin 'yan majalisun jam'iyyar republican da democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu yayin da shugaban kasa donald trump ya sassauta lafazinsa kan barazanar da ya na rufe ayyukan gwamnati a karshen makon nan bayan da Trump ya ce zai yi alfaharin rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan bukatar bukatarsa ta gina katanga akan iyaka. Jiya talata Trump ya faɗa manema labarai cewa za mu sa ido mu ga abin da zai faru. Da akwai sauran lokaci muna ko muna kuma bukatar tsaron iyakarmu. Ranar Lahadin ta gabata ne shugaban Sudan Umar albashir ya kai ziyara da maskus lamarin da ya ba yawancin masu sa ido mamaki a cewa kafa labarai ta larabawa ziyarar wata dabarar kasar rasha ce na dawo da shugaban kasa bashar al-assad da gwamnatinsa cikin harkokin siyasar larabawa. To duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai can da hantsi za a je mu amma kafin mu yi sallama da ku za mu mika ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan tsohon limamin Sanija marigayi Sheikh Imam Nuruddin Traore da Alhaji Muhammad Sani Traore wato mahaifin Sayyida Zina na gidan rediyon Zuriya FM da ke Kumasi na rashin Alhaji Sayyidi Umar Nuruddin Traore da aka sani da Malam sayyadi. wanda za a yi da na wato addu'arsa a ranar asabar a gidansa da ke unguwar busori a birnin kumasi allah jikansa da magabata duk baki ɗaya yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen wasu na muryar amurka musamman sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ya ba da umarni malam sidi da injiniyan mu na wannan safiyar wato craig barnes baba ya koma ne daga nan washington nake sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.